يا سلام هذا هذه آه؟ كنت بالعربي آه؟ ولا وانا هاسو طريقته كان لبن لبن وي wani yare kake caranci kake ko ko faranci na fara yaren larabci ka san na fara shirye-shiryen zuwa saudiya gurin daura auren <laughs> alhaji hamisu muhammad yusuf alhaji oke wanda zai aru fauziya rabiu ibrahim din nan shi ne na gaya maka fa to na fara shirye shiryen tun yanzu saboda ni na garan dangin ango nake saudiya zan je ni a sha aure a sha biki kai komai sa nake so ai a kano za a daura auren amarya ai yar kano ce yar kano ce eh mana na can za a daura eh mana kai to ni fa dole sai na je nan ni can na fara zuwa daga mi kana wai saudiyan za ka je kai ba za ka je kana ba maimakon ka je kana ɗaura aure an sha shagali daga can sai mi saudiya gaba ɗaya ina ranar fara zuwa in sha nono me suke ce mishi laban laganu laban lagan laban ok laban laban laban shan labanu in ci hangul hamama kaza gongoni kenan akwai kaza gongoni ya mana to kai da zaka je saudiya kana da visa ne da visa in ta ne ka sanya yanke ya fi sauri eh? in ta ne ka sanya yanke ya fi sauri in kai yanki ka je rafin maliya fa rafin maliya eh. wata na nawa ina koyar ruwa nan <laughs> ba na iya ruwa ba ni wallahi kano kano zan je wallahi je wajen fauziya daura aure a bani shinkafa da wake da gurasa in ci kai ina san man shala gonu kawai garin gon maliya fa ba ba iya wannan bane an ce akwai kifin da ya fi girman gidan nan wato <laughs> kifi ma sai hau koko ba kawai koko ba koko hau kai ba fa abun ango shanu bane fa na dai yanzu na riga na koyi ruwa wanda zai iya shanye ni <laughs> da na ga zan tsaye in taso kai na na fitowa an ci gaba da nutsu ranin kai <laughs> saudiya aha ina tsoron ruwa ne ni wata ko ina koyon ruwa ce ba zan wuce maliya ba shi yasa na kafa koma kamar sufan yar yar ruwan ma gaba daya wato <laughs> magana fara zama mai wata ba eh mai wata kaba ta da kifi ce haba to Allah ka ce zan zan iya datsa kenan in za a datsa a ci mana za ba koyi ruwa sa na fara zama kifi to lalle Allah ki sa ni dai ina ina Kano ne ni Kano zan yi to ni dai barin yi gaba in fara marin ci gaba in zahabtu ila maka wakila madinatu in haza min Lagos ila ina rafin maliya ina maka kawai